da yake jawabi a taron shugaba a akufu ado ya jaddada cewa karuwar sauyin yanayi musamman kan al'ummomi masu rauni na buƙatar haɗin gwiwa tare da aiki na hakika, ya ce akwai damuwa kwarai. idan aka yi la'akari da yawan tarukan sauyin yanayi amma har yanzu babu wani kwakwaran tasiri na dakile matsalar domin haka today we gather not merely as leaders or policy makers but as individuals bound by our love for our lands and future generations a yau mun haɗu ba kawai a matsayin shugabanni da masu tsara manufofi ba amma a matsayin ɗaiɗaikun mutane da muke son ƙasarmu da al'ummominmu na gaba mu bari taron cop 29 a nan azerbaijan ya nuna muhimmancin canji daga tattaunawa zuwa tabbatarwa. Shugaba kufado ya bayyana cewa Ghana na samun ci gaba mai ɗorewa da burin rage hayakin da take fitarwa da tan miliyan 64 nan da shekarar 2030. Ghana ta dasa bishiyoyi miliyan 50 daga shekarar 2017 zuwa yau. da tsarin ababen hawa masu amfani da wutar lantarki don hanzarta canjin makamashi. An fara taron kiyaye muhalli na COP tun shekarar 1995 a ƙasar Jamus. Shin ko taron na tasiri gurin magance ɗumamar yanayi zuwa yau zukuwa? tambayar da na yi wa Muhammad Jafar dan kwabiya kenan mataimakin daraktan bincike a cibiyar sauyin yanayi da samar da abinci. Dumamar yanayi da kanta tana haifar da ababai masu yawa. To amma wannan zama da aka saba yi yanzu ya zama dai kamar yadda muka san ana zabe a cikin kasa kowane shekara fudu. In aka yi zabe aka kare sai a koma inda ake har in shekara fudun kuma ya dawo. Haka no wa'yanga kuma suke nasu kowane shekara sai a dubi ina za a je a zamna a yi maganganu to amma mu kiran da muke yi shine yanda shugaban kasan ghana kiran da ya yi shine a tashi a yi aiki a tashi a yi aiki shine a san yanda za a yi a magance hauhawan eh, zafi yanda zafi ke yawa rafi suna bushewa rawan sama ba ta zuwa dukan ga kuma mun san ayyukanmu suka kai mu ga haka sai dai masana kan yanayi da muhalli sun mayar da martani ga shugaban suka ce wannan kira da yi da kuma ababen ci gaba da ya ambata gwamnati ta yi kan kiyaye muhalli ba su bayyana yanayin da kasar ke ciki ba idan aka yi la'akari da illar da masu haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba suka yi muhalli a kasar wacce ta assasa kuma coordinator ƙungiyar tsabtace muhalli wato eco conscious citizens ewula sewa da take mayar da martani kan jawabin a kafar talabijin na TV3 ta ce, Ina tunanin ko yana maganar wata ƙasa ne, ana lalata dazuzzukanmu ta hanyar haƙo ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba, koguna sun gurɓata, babu wani ƙuduri na kare muhalli da gwamnati. Shi ma Jafar Dankwabiya ya dace da hakan. Ya yi ikirarin an shuka itacuna fiye da miliyan hamsin cikin shekara hudu to mukaddara haka nan ne to amma itacunan kuma da ake yankawa saboda neman zinariya kan hanya wanda doka bai amince da ita ba wanda aka fi sani da galamse ya sa wannan shuka itacen da ake yi bai kawo mana amfani saboda in an shuka daya aka yanka goma to an koma baya taron na bana dai ya mai da hankali ne kan samar da kuɗi kudaden gyara yanayi da taimakon ƙasashe masu tasowa don daƙile illolin da sauyin yanayi ke haifarwa. Idris Abdullah Bako, sashin Hausa na murya Amurka daga Accra, Ghana.